Matiyu Sura ta ashirin da uku Sa'an nan Yesu ya yi wa jama'a da almajiransa magana ya ce, Malama a taura da farisiyawa suka tsaya a matsayin Musa, don haka sai ku kiyaye, ku kuma aikata duk abin da suka gaya muku, amma banda aikinsu, don suna faɗa ne ba aikatawa. Sukan ɗaura kaya masu nauyi, masu wuyar ɗauka, su jibgawa mutane a kafada amma su kansu ko tallafa musu da ɗan yatsa ba sa yi duk ayyukansu suna yi ne don idan mutane suna yin layunsu fantan-fantan lafin rigunansu kuma har gwiwa suna son mazaunan alfarma a wurin biki da mafifitan mazauni a majami'u a gaishe su a kasuwa a kuma rikace da su malam amma kukan kada a ce muku malam domin malamin ku ɗaya ne, ku duka kuwa ‘yan uwa ne, kada ku kira kowa uba a duniya, domin uba ɗaya ne ke gare ku wanda yake cikin sama, kada kuma a kira ku shugabanni, domin shugaba ɗaya gare ku, wato, almasihu. Amma wanda yake babba a cikinku shi zai zama baranku, duk wanda ya ɗaukaka kansa za a ƙasƙantar da shi, mai ƙasƙantar da kansa kuma ɗaukaka shi za a yi. kaitonku malama a taura da farisiyawa munafukai kun toshe wa mutane kofar mulkin sama ku kanku ba ku shiga ba kuna kuwa hana masu niyyar shiga shiga kaitonku malama a taura da farisiyawa munafukai kukan ci kayan mata gwauraye kukan yi doguwar addu'a don ɓadda sawu saboda haka za a yi muku hukunci mafi tsanani kaitonku malama a taura da farisiyawa munafukai kukan kewaye ƙasashe da tekuna don samun almajiri ɗaya tak, in kuwa kun samu, kukan mai da shi ɗan wuta fiye da ku ninkin ba ninkin. Kaitonku makafin jagora, ku da kuke cewa, kowa ya rantse da haikalin ba komai, amma duk wanda ya rantse da zinariyar haikalin sai rantsuwarsa ta kama shi. Ku makafi wawaye, wanne ya fi girma? Zinariyar ce? Ko kuwa haikalin da yake tsarkake zinariyar? kukan ce, Kowa ya rantse da bagadan hadaya ba komai, amma duk wanda ya rantse da sadakar da aka ɗora a kai sai rantsuwarsa ta kama shi. Ku makafi, wanne ya fi girma, sadakar ko kuwa bagadan hadaya da yake tsarkake sadakar. Don haka kowa ya rantse da bagadan hadaya, ya rantse kenan da shi, da duk abin da yake a kansa. Duk kuma wanda ya rantse da haikalin, ya rantse da shi. da kuma wanda yake zaune a cikinsa kowa kuma ya rantse da sama ya rantse da kursiyin Allah da kuma wanda yake zaune a kansa kaiton ku malaman attaura da farisiyawa munafukai kukan fitar da zakar na ana'a da anishe da lafsur amma kunyar da muhimman jigajigan attaura wato gaskiya da jin kai da aminci waɗannan ne ya kamata ku yi ba tare da yarda sauran ba makafin jagora, kukan tace ƙwaro ɗan mitsil, amma kukan haɗe raƙumi. ku malaman a taura da farisiyawa munafukai, kukan wanke bayan ƙwarya da akushi, amma a ciki cike suke da zalunci da zari. Kai makahon ba farisiye, sai ka fara tsarkake cikin ƙwaryar da akushin don bayan su ya tsarkaka. ku malaman a taura da farisiyawa munafukai. kamar kaburburan da aka shafa farar ƙasa kuke masu kyan gani daga waje daga ciki kuwa sai ƙasusuwan matattu da ƙazanta iri-iri haka na idan mutane ku adalai ne amma ciki sai munafunci da mugun aiki tanku, malama a taura da farisiyawa munafukai kukan yi gini akan kaburburan annabawa kuna ƙawata gubobin adalai kuna cewa da mun zauna a zamanin kakanninmu da ba mu taya su zub da jinin annabawa ba ta haka kuka shaidi kanku ko ne 'ya'yan masu kisan annabawa to sai ku cika sa ayyukan kakanninku ku macizai yaya za ku tsere wa hukuncin gidan wuta saboda haka nake aiko muku da annabawa da masu hikima da masana a taura za ku kashe waɗansunsu ku gice waɗansu ku kuma yi wa waɗansu bulala a majami'unku kuna bin su gari gari kuna gwada musu azaba don alhakin jinin dukkan adalai da aka zubar a duniya ya komo a kanku tun daga jinin habila adali har ya zuwa na zakariya ɗan birikiya wanda kuka kashe a tsakanin haikalin da bagadan hadaya hakika ina gaya muku duk wannan zai auko wa mutanen wannan zamani ya mutanen urushalima ya mutanen urushalima masu kisan annabawa masu jifan waɗanda aka aiko a gare ku. Sau nawa na so in tattaro ku kamar yadda kaza take tattara 'yan tsakinta cikin fukafukanta amma kun ƙi. Gashi, an bar maku gidanku a yashe. Ina da ya gaya maku, ba za ku ƙara ganina ba, sai ran da kuka ce, albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji.